kai wai gaba ɗaya anguwan nan shiru sai a hankali wai gaba ɗaya wai samiran nan ma gaba ɗaya a kashe kuma alƙur'an yau yadda na ci burin sai na ganta alƙur'an sai na ganta yadda nake a bakin rai ɗin nan yadda sallan nan ta kusa dole a ci target na rantse da ala malam barka dai a ah, barka dai yawa da Allah ba za ka dawo ba gidan nan za ka shiga ka ce ana kiran samira kamshi kucin mabura uban kai ni za ka aika in kira ma budurwa sadiku a ci siyayenka haske jahilin malami ya yanka wa wa'annan mutanen gabaki ɗaya su ne sa'annina kai har za ka ganin ina tafiya ashe kai kucin mako dan Allah ka haƙuri na rantse da Allah ban lura da gemun nan na haɓaka ba ne tunanin ƙaramin yaro ne. Ko dan kaga kayi garin jiki haka kayi tilis da kai shine zaka aika ni in kira ma budurwa. Wai wallahi sai da ka matso kusan nan lura ashe kana da gemu ba wallahi na tunanin yaro ne. na rantse da Allah ne tunanin karamin yaro dan wannan gayan yare na mu ashe dai kato alƙawarin tsoho ne wannan to alƙawarin ina tunanin da zuwa da kai ya fi sako salamu alaikum salamu alaikum yawa kai ya ya kai ya kai waye kai kai waye kai kai na ce kai waye waye kai oke na gane irin ku Allah <laughs> eh <laughs> dalla gashi dalla samiya kamshi za ki rama a gidan nan tashin hankali lalle mu daga tashin hankali ka zo gidan mutum Hakka na wani ni ni da ma ka ne koyu ina wuni tashi tashi tashi tashi kai anya ko ban san ka ba a wani waje wannan fuskar naka kamar na san ka na rasa inda na san ka ko a bidiyo ne ai ina da haka comedy nan da dan abubuwa ina fim ai kai dan fim ne ta ga sa adam ya zango kake kada in ce kai ne kake wani bidiyo mai bata bidiyo mai dan bada tarbiya wata sa'in ka fito a dan iska kai tumbur a wani bidiyo wani bidiyon kuma an ganka a zigidir wani waje ka ganka a gajere kana fitowa kana fitowa a kwarto ko wa muke akan irin abubuwan da ke faruwa zamanin yanzu fadakarwa eh. kai kana dan iska kai ne zaka zaka fadakar eh. lallai ku in ban na Allah wallahi kai sai na yake ka wallahi sai na yake ka zo wayo da ma na sani na karba 20 din da na rage zafi Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Eh. Mazaje ne!